da ni ina ji kusan duk abin da ya shafi harkar gwamnati don ya fara maka ma daga inda na fara alli misali ita wani demokuraɗiyar ma da muke cikin yanzu nan mm. in kan ka tambayi waye uba sani za ka ga cewa ina ɗaya daga cikin al'umman kuma mutanen ƙasar da suka yi fafutukan ganin neman an samu demokradiyya a Najeriya. Kuma an ka dubi tarihi na za ga cewa mu muka yi wannan gwagwarmaya lokacin mulkin soja ina ɗaya daga cikin mutane suke gaba-gaba a ƙasar nan wanda wannan abu har ya kai ga ma mu a cikinmu an kama su an kulle su Allah sa aka samu demokradiyya. kuma bayan mun samu demokuraɗiyya hmm. a ƙasar najeriya kar ka manta cewa tun lokacin shugaban ƙasa wani shugaban obasanjo ake gugurma da ni a gwamnati saboda ka na yi aiki a gwamnati kala-kala kuma bayan na aiki da shi shugaban ƙasa obasanjo hmm. a matsayin mai bashi shara ta fannin al'umma wannan ya bani dama na samu experience na yadda gwamnati ke aiki a sama kuma a wannan lokaci ba mun yi aikin nan kafin ma fara aiki da mai girma shi kan shi president obasanjo mun yi aiki da aminina kuma ah, ah, ogana hmm. wato malam nasara mai kar ka manta na fct har muka aiki da shi kuma da muka aiki da shi a fct hmm. duk ayyukan da ka da fct muna tare da shi kuma tare na ɗa ba da gudunma shi ya saka ma ko lokacin da muka gama aiki da mai girma gwamna malam nasa mai rufa a fct ina ɗaya da cikin mutanen da muka zauna tare da shi muka yanke shawarar cewa ya kamata ya zo kaduna irin ayyukan da ya abuja wanda yau sama da sama shekara ɗai-ɗai-ɗai shekara goma sha biyar bayan ya bar wannan wuri tun alif dubu biyu da bakwai zuwa yau mm. kullum ba abin da ake sai alfahari da abin da ya abuja to mu an alif dubu biyu da goma sha hudu mm. muka zauna shi muka ce ya kamata ya zo ya nemi takarar gwamnan jihar kaduna domin abubuwan da muka yi da shi a abuja mm. ya zo ya yi su a kaduna to alhamdulillah kuma ya karɓi wannan shawar da muka bashi a matsayinmu na waɗanda muke aiki tare ya ji wannan magana muka zo Allah taimake mu ya zama gwamnan jihar Kaduna bayan zama gwamnan jihar Kaduna kar ka manta a wannan lokaci ne aiki da shi na tsawon shekara hudu bayan aiki tsawon shekara hudu da abun da aka yi a Kaduna da ni aka yi su kuma ma bugu da ƙari mukamai biyu na riƙe bayan na riƙe mukami na mai bayan shara ta fannin siyasa na kuma riƙe mai bayan shara ta fannin abin da ya shafi wasu gwamnatoci da ƙasa baki a abuja ba mun yi wani aiki da shi a alif dubu biyu da goma sha bakwai kar ka manta muka zona muka yi tsari inda za a samu kuɗi domin ya tabbatar da cewa burin shi nan da yake so ya mai da abuja kaduna ta koma tafi abuja mm. da kuma kowane jaha a faɗin ƙasar najeriya mm. dole sai mun samu taimako a babban banki na duniya wato world bank da muka tsara nan muga mana bukatan dala miliyan ɗari da hamsin na dala muka tsara aka tsara abin da za a dai shafi fannin ilimi da fannin eh, asibitoci da ayyuka duk muka tsara su da titina a lokacin nan karka manta akwai sanatoci suke kan mulki na jami'u da apc wanda suka ƙeda a samu wannan kudade. muka iyakan ƙurin ba a samu ba a wannan dalili ne ya saka na zabura na ce bari in je in nemi wannan kujera ta majalisar ta. kuma Allah taimake ni na nemi wannan takara da yardan Allah Allah ya sa na ci wannan zabe mm. da na je majalisar dattawa bayan an saka ni a kwamiti na bankuna da inshora da kudade na zama ni ne shugabanta a majalisar dattawa mm. na ƙasa ban tsaya a nan ba na yi ƙoƙari kuma da taimakon da aka saka ni a kwamiti wanda su suke da haƙƙin ba da wannan kuɗi da muke bukata ba a samu ba na tsatsayen daka hmm. kamar yadda na mai girma gwamna alƙawari in Allah dan Allah kan nuna wuri za a samu biyan buƙata cikin wata uku cak da dan Allah na zura da 'yan kwamitin nan suka ba na haɗin kai abincin zattawa cikin wata uku aka samu wannan kuɗi a Kaduna to alhamdulillah hmm. sabon gwamna